muna masu farawa da roƙon Allah ya sa mu a cikin bayin da ake gafarta musu a wannan wata mai albarka na Ramadan. Muna roƙon Allah ya rahama da gafara da jinƙai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da 'yan uwanmu. Muna roƙon Allah ya rayar da mu akan daidai ya ɗauki rayuwarmu akan imani. Fitintinu da ke damun mu a Najeriya Allah ta'ala ya magance mana su. abinda za mu iya Allah ya sauwake mana abinda ba za mu iya ba Allah ta'ala ya wuce mana gaba a kansu muna roƙon Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya cece mu gobe kiyama gaba ɗaya. yau za mu tashi a darasi na shida a wannan wata na Ramadan hijira shekara ta 1447 insha Allah muna roƙon Allah shi mana jagoranci gabanin fara karatu akwai ta'aziyya na wani ɗanmu da ya rasu yana karatu a jami'atul islamiyya da ke madina mai suna alaramma usama ahmad musa matashi ne mai ƙoƙari mahaddacin ƙur'ani kuma ya kammala shekara ta biyu a faculty na ƙur'ani zai shiga shekara ta uku kenan ya yi ta fama da jinya kuma ya samu sauƙi matuƙa da gaske kuma allah ta'ala da yake ba a wuce ajalinsa allah ta'ala ya kawo ajalin rasuwa ta matashi tana da raɗaɗi matuƙa da gaske musamman matashin da ake iya ga cewa mustaqbalinsa wato future nasa gaba gare shi iya da matuƙar kyau a yau idan muna da matashi da ya haddace Qur'ani kuma yake jami'a yake karatun digiri a Qur'ani kuma masanin Qur'ani iya gwargwado a ce mu rasa shi da hakika rashi ne mai girman gaske amma duk abin da ya faru ba mu wuce kaddara kuma Allah baya kuskure sannan imanin mu shine ko me Allah yayi daidai ne ba ma kalubalanta hukuncin Allah ina addu'a da roƙon Allah Allah ta'ala ya gafarta masa ya rasu a garin Madina kuma muna fatan za a mar sallah ne a Madina a yau din kuma abun ne shi a batar baki ulgar shi ne fatan mu so ko anan ka gani ai an ci ribar rayuwa da rasuwa din ina ta'aziyya zuwa ga mahaifinsa shi alaramma ahmad musu babansa ba mahaddacin qur'ani ne kuma zato na duk da mahaifin har yanzu yana cikin shekaru na karfi ina ga haddan qur'anin sa ya wuce shekara 35 yawa so kaga gada yayi to ina ta'aziyya zuwa ga mahaifinsa da kuma mahaifiya din akan su yi hakuri Allah baya kuskure muna roƙon Allah ya gafarta masa ina ta'aziyya zuwa ga abokanan karatunsa a jami'a classmates ɗinsa wanda suka fito gari ɗaya daga gombe da 'yan najeriya gaba ɗaya da abokanan da ya tashi tare da su duka ina ta'aziyya zuwa gare su da inna lillahi ma akhaf wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma a'azama Allahu ajrana wa ahsana azana wa ghafara limayyitina hal nasbir wal nahtasib Allah ya gafarta masa ya ji kansa na biyu akwai rasuwa da aka yi mai iya yiwa ta kai sati guda amma har da Allah ban samu tabbacinta ba sai yau rasuwa ta alhaji sani abubakar daura ran da muka fara darasi wani ya kira sunansa amma sai rasa me ya faru ina bayanin cewa last year mun tsaya akan ayar rasuwa sai in ce bana gabanin mu da karatun na ce daman a last year wasu za su rasu gabanin mu dawo saboda hmm. hukunci ne na Allah sai ana kira sunan da suka rasu sai wani ya kira sunan waye ya kira sunan eh ban da kai akwai wanda gaskiya ya kira ta nan eh, kai ta nan kaza A nan akwai wanda ya kira sunansa amma ban amsa ba sai daga ko wani wanda ya rasu ne da ban sani ba ban kai rasuwar gare shi ba hmm. sai da nake samun labarin Alhaji Sani Abubakar Daure ya rasu dattijo ne tun saninsa da muka yi a wurin addini muka san shi hmm. kuma shekarunsa sun kai matakin mu kira shi uba hmm. iya da ayyuka na alkhairi ina ka fito hidiman addini ina zaka je hidiman addini a duk sani na da shi shekaru da ban taba ganin sa a tsumai ba a cikin halin murmushi ko mitin ake na zafi ko na sanyi ko rai ya baci shi kullum murmushi yake yi na san shi tare da shag yakubu musa Kaduna duk shekarun tare nake ganin su kuma duk inda za a je kusan tare nake ganin su dattijon arziki Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya ji kansa muna ta'aziya zuwa ga iyalansa da jini eh, da iyalansa da ƴan uwansa na jini da talakawansa da makwabtansa da kuma shi shiga ko musa katsina da dukkan shugabannin addini a jihar katsina waɗanda wannan rasuwa ta shafi su da dukkan shugabanni a najeriya cewa allah ya gafarta masa ya ji kansa allah ta'ala ya sa can ya fi nan gare shi ayyukansa na kwarai allah ya sa su bi shi allah ya karɓi bakuncinsa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma annasbir wal nahtasib Allah ta'ala ya bamu ladan hakurin rashin sa Allah ya kyautata mu bayan nasu sai kuma tambayoyi in akwai abin da ya sauka Malam Ibrahim sai a karanta gabanin mu shiga karatu ko akwai karin kafofin watsa labarai na talabijin da rediyo da suke shigar da tafsiri jiya akan na nawa muka tsaya na ne Allah ya maka albarka yau kuma an samu ƙari har zuwa na 95 na da 92 shine newsday hausa online tv takwas zuwa 9 na dare wanda ya ɗauki nauyi alhaji abubakar bala marina sakwato sai na da uku akwai gaskiya fm 105.5 raɗi Hechiman Ghana Bono East Region wannan daga Ghana kenan wanda suka dauki nauyi ahlus sunna wal jama'a central masjid techiman ghana daga 12:45 zuwa 1:45 na rana na 94 akwai annur tv zindar a niger kenan wanda ya dauki nauyi shugaban gidan tv din na annur daga goma zuwa 11 na hantsi sai na 95 yobe state television bawan allah da ya dauki nauyi shine his excellency engineer abubakar d aliyu daga karfe bakwai zuwa takwas na dare Allah ta'ala ya biya da gidan aljanna wanda suka dauki nauyi duka Allah ya sa aljanna ce mako masu Allah ya jika magabatan su bukatu sun alkhairi Allah ya biya zuriya su Allah ya mata albarka so akalla kenan ba karamin alheri bane a ce da sai ana da kafofi 95 da ke sawa a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan Allah ta'ala ya mana tarayya a cikin wannan lada da ayyuka da alkhairi gaba daya na'am zan yi kokarin takaita ta amsoshin idan ya iya yiwuwa saboda lokaci ko insha Allah malamin tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya da alaran magunguna. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh amin ya hayyu ya kai ka ne kai kadai alaran ka gari wani san kai yace wallahi malam ina kaunar ku duka to Allah da kake Allah da kake kaunar mu dan shi ya kaunace ka magabatan mu duka Allah ya musu rahama mun gode da wa iyayen mu addu'a idan Allah malam menene hukuncin karanta yasin ga mutumin da ya zalunci a sha lafiya malam daga mai kaunar ka Abdul Kabir bin Shu'aib daga Libya Nijar karanta ya san an zalunce ka ko falala da ke da alaka da shi akwai wani kutai da na taba gani 2015 a saudiya lokacin ina karantarwa a can da aka rubuta duka akan yasin ne maybe zan maka recommend in kai dalibin ilimi ne ka nema sunan littafi din hadithu qalbil qur'an yasin fil mizan wa jumlatu mimma ruwiya fi fadliha wanda ya rubuta sunansa fadilatu sheikh muhammad amr bin Abdullazif. littafin dukkaninsa shafi 85 ne so karami ne ya yi littafin ne a kan hadisi ɗaya da ke maganan falalan yasin sai ka dukkan isnadan hadisan yasin hadisin da ya fara da shi shine wannan hadisi da ya shahara cewa inna li kulli shay'in qalban wa qalbul qur'an suratu yasin faman qara'aha fa qira'atuha ka qira'atil qur'an ashara marrat wannan shi ya fi shahara hadisin da mun ɗauka ya inganta muna sakandare kusan kullum muna karanta yasun sau uku zuwa sau biyar saboda falalan da ake kiran yasun ke da shi amma ala ayi halin na farko mun yi imani dukkan qur'ani iya da falala ba littafin da zaka karanta duk arafi ɗaya lada goma sai qur'ani babu wani abu a qur'ani da bai da falala da bai da lada na musamman sai dai a cikin surorin da ayoyin wasu sun fi wasu falala akwai falalan da yazo akan suratul ikhlas akwai na falaki akwai nasi akwai na kuliya in babil misal akwai na suratul fatiha uwa uba ayoyi akwai masu falala irin amanar rasulu irin ayatul kursi a irin wannan keɓantacciyar falalan abin da ya tabbata shine bai zo a cikin suratu yasin ba hmm. mafiya yawan abubuwan da suka ba su inganta ba hmm. amma suratu yasin na da falala dalilin kasancewarta sura a ƙur'ani dukkan harafinta ɗaya ana ba wa mutum lada guda goma sura ce Makiya a makka aka saukar yasa ayoyinta ba su da tsawo mafi yawa za ga matsakaicin tsawo ne ayoyinta tamanin da nawa tamanin da uku Allah ya mata albarka suna da aya tamanin da uku amma koma bayan wannan falala babu wani keɓantacce da ya tabbata akwai hadisin da ake ka a ce wanda ya karanta ta sau ɗaya kamar ya karanta Kur'ani goma ne akwai wanda ake ka an ka karanta ta a dare gabanin gari ya waye an gafarta masa akwai wanda ake can karanta akan kabari kabarin in ana azaba za a rage masa azaba akwai wanda kuma ake bayani cewa in ka karanta ta kai addu'a duk abin da ka roƙa Allah ya baka waɗannan muka duba ko cikin al-mawdu'at na Ibn al-Jawzi a volume na biyu namba na 313 zuwa 314 ya ka isnadin ya ce gaskiya duka ba su inganta ba ala halin suratu yasin na da falala amma waɗannan da ake kira ɗin keɓantattu su ba su tabbata ba in an zalunce ka ba sai ka yi yasin ba wanda aka zalunta ko cewa ya Allah ya isa bai yafe ba ya gama addu'a mu duba hadisi da yazo a cikin sahihul jami wanda asali da imamu Ahmad rahimahullah sai yan halda cewa yake wattaqi da'awatal mazlum fa in kana kafiran laysa bainaha wa bainallahi hijabun hadisi na 119 sahihul jami sai yan halda yake cewa ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta wanda aka zalunta ko bai yadda akwai Allah ba bai fa yadda akwai Allah ba in dai zalunta su aka yi yace Allah ya isa to wannan Allah isan tana zuwa wurin Allah babu shamaki ba sai musulmi ba wanda ka zalunta ko bai da addini ba ma mai addini ba shi bai yadda akwai Allah ba in dai zalunta su aka yace Allah isa Allah yana amsa masa shi yasa a ka'ida duk abin da muke mu ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta musamman wanda aka zalunta mai rauni talaka ko mace ko tsoho ko yaro karami zaluntar mai rauni akwai ninkin ba ninkin zunubi a wurin Allah so hmm. da haka in baka yafe ba ko Allah ya saka ya wadatar ka tashi a dare kai na tila Allah zai bi ma kadunka wallahu ta'ala ala ni malamin da ta tabbiki cewa assalamu alaikum malam Allah ya gafarta wa iyayen ku baki amin ya hayyu ya qayyum tambaya ta ita ce shin menene hukuncin mutumin da yana aikin gwamnati ana biyan sa sarari amma baya zuwa aiki har tsawon shekaru sha biyu kuma yaya zai yi ya mayar da kuɗin da ya ci na tsawon wahimman shekaru wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu a cikin littafin babun mafto na ibn usaimin rahimahullah a zama na tara matsala ta uku ya amsa tambaya mai kama da wannan mai saukin wannan nema amma fan da ya kushi gabanin ya amsa ta don wanda ya tambayin ya ce bai zuwa aiki ne yana lattin awa da ya tashi tashi yana tashi awa da ya ko 30 minutes kafin lokaci sai ma ya kusa ce wannan ba bukatar a amsa saboda yana ga dan ai ya warware alkawarin aikinsa ba masa shekara goma sha biyu ba babul maftu fatawai ne da malam usaimin ya a masallacinsa da ke unaiza a muhafaza na kafin zama daidai da yana ba da fatawa duk sati da a ware lokaci kawai na tambayoyi ne ya yi zama 236 so shine aka tara su wuri ɗaya a volume guda goma to a zama na tara ne matsala ta uku ya magana akan wannan matsala da na farko abin da ya faɗa wanda ya tambaye shi ya ce ni ne ba ke zuwa wajen aiki na lattin awa ɗaya na tashi gabanin tashi me matsayin abin da nake ci na albashi sai ce ba buƙatar amsa ai kai ma ka san me kake ci sai kusata yana ga an yi ganganci saboda ya yi na amano aufu bil uqud ne ayar farko amma idan akwai agreement da kake da shi na employment ko na wani abu da aka yi signing any legal agreement dole kai abiding by wannan agreement ka kiyaye shi in kana so ka ci halal alayi halin kudin da ka dauka matukar ba wai ka tafi wani leap of sai aka ce ka ci gaba da zama ba ba wani in service aka baka ba ba wani permission aka baka na karatu ba ba rashin lafiya kake da ya hana ka zuwa ba kuma aka ci gaba da baka salari haka kawai kake zuwa wurin aiki a magana mafi inganci wannan abun da ka dauka ba halal bane kudin magana mafi inganci ba halal bane Wannan ita ce magana mafi inganci so da haka sai ka hada wannan duk kudin ka wa hukuma ko kuma kamfanin da yake ka aiki an fi samun wannan matsala a local government a Najeriya yawanci aikin local government wani ya rike babban matsayi sai dauko duk yan uwansa na jini wannan ƴaƴan yayinsa ne wannan ƴaƴan kangwarsa ne wannan ƴaƴan babbansa ne wannan jikan kawun babbansa ne sai a hada sai a yi ta biyan su albashi wani ma tun da aka dauke shi bai taba zuwa aikin ba wani an dauke shi da secondary certificate har yayi degree yayi masters bai taba zuwa bai ma san da local government take wani ma kawai haka aka sa su da yansu irin wannan abubuwa na zalunci din ba daidai ba ne an dauki mutum ya je aiki in wasu za a taimaka da bukata me zai hana a taimaka marayu wanda ya tashi a gidan marayu bai da hali bari mu ba ku aiki mu sallabe ku je karatu amma me yasa mutum sai cika gaba daya nominal role na biyan albashi da yan uwansa na jini ba daidai bane haka sai mu kiyaye in akwai agreement na aiki mu je bai ga wannan kuma mu kiyaye a kasa irin ta Najeriya akwai ma'aikatan kuma da har ga Allah albashin is not realistic akwai albashin da in an ce kawai ka rika shiga mota ka je aiki kada a wata ba zai biya kudin mota ba kuma aka baka aka ce ka aiki ai ba a yi adalci ba a saudi arabia a yau albashi da ake ba wa direba yana kai dan yana kai riyal 2500 riyal 3000 riyal 4000 direba yana ɗaukar a naira akalla ka ce 1.2 miliyan naira naira miliyan Ka kaga wannan in bai je aiki ba ai bai da dalili amma a nan abuja ka ɗauki direba aiki ka bashi albashin naira dubu talatin dubu arba'in dubu hamsin hukuma da kanta ta ce dubu saba'in za ta bashi matsala biyu ne an ɗauki ma'aikata fiye da wanda ake bukata kuɗin bai kai a biya ba sai a yi ta tsultsula shi haka shikenan kowa yana so a bashi ba wanda yake so a rage sai a ci gaba da biya wasu wuraren ma'aikatan ka duba ka san sun yi tsananin yawa ba bukata amma kuma haka za a ci gaba da yi haka aka ɗauke su gyara yana da wahala to a ka'ida kuma za a ba mutum albashi da ba a so ya fashi a tabbatar da cewa an ba shi albashin da zai ishe shi mu tabbatar da cewa duk wanda zai zo wajen aiki na farko ka kiyaye albashin da aka ba shi ya kai ya dauko shi daga yanya ko daga gwagwalada ko daga kuje ko kuma ma yan birni daga can gwarin fa an san gwarin fa ko hmm. ni sunan ne yake burge ni gwarin fa gwarin fa hmm. wata abuwa kuma wai sunanta wai kubuwa zalim kubuwa wata aka ce guzafe eh, Wani kuma aka ce tudun alluja amma ba mu ji tudun malam ba har yanzu dai nan muna nan muna jira amin ya hayya kai so kula ga wannan a ka'ida a ba mutum albashin da zai ishe shi kasho don aiki ya mai da shi a duba kuɗin abinci ya isa haka ake yin salari na san is not easy saboda ma'aikata sun yi yawa amma dole mu fara tunani nan gaba a matsayinmu na ƙasa yaya za a ba mutum abin da zai ishe shi rayu da shi amma mu ɗauki dubu talatin mu ba mutum ko arba'in ko hamsin iya tafiya daga nesa ya zo mu mun san ba a yi adalci ba an tabbatar da wannan bai isa ya kawo shi ne da shi ba bare ya ciyar da iyalansa ya kama hayan gida ya biya kudin makaranta kudin magani ba zai yi ba yasa irin wannan hali ina bada shawara a ma'aikatan gwamnati ya zama shugabanni suna da tsari wannan tsarin in mutum yana so na farko ya zama iya da uzuri ka tambaya ba zan samu zuwa ba ko kuma zan tashi da wuri ko zan zo da latti mutum ya nemi permission in an ba shi permission ba da laifi na biyu akwai aikin da bai bukatan kullum ka zama physically a wurin za ka iya aiki remotely wannan babu damuwa in doka ta amince da haka na uku idan ma'aikata albashin su kaɗan ne sai mu yi tsarin da ba kullum mutum sai ya zo ba muna buƙatar mutum duk sati ya zo mafi yawa sau uku mafi ganganta sau biyu ko sau ɗaya wani aikin a riƙa karɓa karɓa tsakanin ma'aikata wani aikin a riƙa yin sa ta bangaren da wani zai rike wa wane wani aikin mu mai da shi virtual aiki daga mutum gida zai iya yi musamman ga masu karamin karfi a ma'aikatun da yan tsaka tsakiya waɗanda suke gaggagaggar wannan in sun zo kullum babu damuwa saboda su yawanci ɗan abin da zai kai sun insha Allah zai iya ɗan kai su dai da dafe dafe a ita lafiya akalla na ƙasa da na tsakiya ya zama akwai tsarin da kar a tilasta mutane kullum sai sun je saboda dai hatsari ne, in ka ce sai ya zo 8 na safe ya tashi 5 in ya tashi kafin lokaci matsala ne amma in kai ka sawwaka mar dokan akalla ka sawwaka masa ya ci halal a cikin sauki wallahu ta'ala ala wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh amin ya hayya yake cewa ina hukuncin mutumin yanayin aikinsa yana hana shi yin sallah akan lokaci idan ya dace sai ya yi sai a ce za a kore shi ko kuma a rage masa wato wani abu a cikin salari nasa yaya zai yi ibn usaimin rahimahullah ta'ala a cikin majmu'un fatawa nasa volum na sha biyar matsala ta 68 da 69 da 70 matsaloli ukun nan akwai tambayoyi da ya amsa masu kama da wannan akan ko a hana mutum yin sallah a wurin aiki ko kuma a sa shi jinkiri idan aiki ne da ya safi kamar essential services irin na fire service ko aiki na likitanci ko na nursing kana emergency ward inda za a kawo wanda suka yi hatsari a nan a musulunci kubutar da rayuwarsu da ba su a cikin yafi muhimmanci a kan sallah a kan lokacin an kawo mutum ga shi nan ya yi hatsari a cikin halin gaggawa an kira sallah za ka je masaci sai ga ana hutowa da shi in ka hakura da masallacin ka koma ka kula da shi a wurin allah wannan yafi fi muhimmanci akan zuwa kai sallah a wurin Allah rayuwarsa ka ba da guduma wajen kibar da shi ya fi addinin mu yana da maslaha sosai in a irin wannan ne babu damuwa amma kawai tsari na aikin duniya zaman ofis ce ba za ka yi sallah ba ko kuma ba za ka yi ba sai ka tashi ko an hana yin sallah yace irin wannan aiki baya halatta saboda ga dalilin hadisin Abdullahi ibn Ummi Maktum ai makaho ne hadisin Muslim na 653 har annabi ya ba shi uzurin zuwa sallah yace hal tasma'un nida ina jin kiran sallah yace yes ina ji yace to wajibi ka amsa kula ga wannan dukkan aikin da zai taba sallah in ba essential services aiki irin na taimakon rayukan mutane ba ko irin na agaji a nan muna sallah yan agaji suna kewaye ba sa yi duk abin da suke mai iya Allah ya ba su ladafi da mu da muke sallah da don suna yi don dukiyoyin dukiyoyinmu da rayukanmu ne irin wannan babu damuwa ma ko ma bayan wannan duk aikin da aka ce ba za ka yi sallah ba a cikin sa hakura da aikin shi ya je wa yasa yattaqillaha yaji allahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib in kaji tsoron Allah kai biyayya Allah zai baka mafita suratul talaq karshen aya ta biyu da farkon aya ta uku wallahu ta'ala a'lam a'lam ma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ya isa ko? na shi. Akwai a wurin ko? Akwai a shi. aya biyu fa ka bamu ko ai hakuri da kara dai mana fastajaba lahum rabbuhum amala 'amilin minkum min dhakarin unsa ba'dukum min ba'd فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم ولأدخلنهم جنات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 an aminu bi rabbikum ba ku imani da mahalicinku fa amanna sai muka yi imani rabbana ya mahalicinmu faghfir lana dhunubana ka gafarta mana mu. wa kaffir anna sayyi'atina ka kankare mana kurakuranmu wa tawaffana al abrar ka mana gyaɗar dogo mu zama makomar mu ke da bayinka na kwarai wannan aya ta 193 na da alaka da aya ta 190 da kasa'in da ɗaya a duk wannan jerin gwanan ayoyin Allah yana mana bayanin wasu bayansa ne zaɓaɓɓu masu kamala da daraja wanda suke VIP gobe kiyama sunan da Allah ya ba su shine ulul albabu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 a waɗannan jerin gwanan ayoyin gabanin mu tashi a kan darasin yau Allah ya kira siffofinsu guda uku manya-manya da nake bukatan kowa a cikin mu yi wa kansa safe judgment ya ga wanne ne ya cika wanne ne bai cika ba kowa yi wa kansa hisabi don amfanin ƙuranin kana karantawa ka rika kwatantawa da ayyukanka inda ka dace ka gode Allah inda ka saba ka yi ƙoƙarin ganin ka kyautata gaba ka gyara aikinka da Allah ya kira su da cewa inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin sai yace ayoyi ne halittan samai da kasai juyawan dare da rana sai yace ayoyi ne ga ulul albab kiyaye sunan su ulul albab in an ce ulul albab sune ashabul uqul as-salima wal basira mutane ne da suke da lafiyayyen hankali kuma suke da basira da hangen nesa wanda suka san ya kamata kuma suke da tabbacin cewa duniyan nan ba gidan zama ba ne mun zo ne kawai na wucin gadi matabbata ita ce lahira sai Allah ya kira su da ulul albab wato ma'abota zurfin hankali ai Allah ya halicce mu don bauta ne wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduna cikin zariyar aya ta 56 misali to wanda ya zo duniya sai manta me ya kawo shi duniyar don Allah yana da hankali ko bai da hankali wallahi bai da hankali asalin mai hankali shine wanda aka halicce shi a duniyan nan don wata manufa da ya zo kuma bai yadda manta da manufar ta kawo shi ba duk abin da zai shagaltar da mu daga bautan Allah da bin Allah sunansa hayaniya da bankaura to sunansu ulul albab Allah ya kira su sau goma sha shida a ƙur'ani ulul albab ulul albab ulul albab ulul albab ulul albab anan ya kira siffofin su in ka koma koda cikin ra'adi ma Allah ya kira sunan su yace afaman ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika alhaqqu kaman huwa a'ma inma yatadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi ahdi allahi wa la yanquduna almithaq walladhina yasiluna ma amara allahu bihi an ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم fa ni'ima uqubad na hudu shadda arama yau na shiga gonar ka yi hakuri eh na ga ya kama microphone ni kuma da in fara jan ayo sai daɗin ya ɗauke ni eh a yafe mini a cikin suratun ra'adi daga aya ta 19 Allah ya gaya mana siffofin waɗannan bayi ulul albab to anan sai aka fara gaya mana wasu siffofinsu wasu na kama da na can wasu sun saba in ka gwama wannan na ali imrana da na ra'adi zai sa ka samu miro asalin madubin duba fiskarka a siffofin ulul albab inda ka dace ka zuba ruwa ka sha a ƙasa don farin ciki inda ka kuskure ka yi ƙoƙarin gyarawa a nan wurin ajiya mun yi siffofinsu guda uku kaga na farko sai ce me Allah na yazkuruna Allah qiyaman shine na farko suna ambaton Allah a tsaye a tsayen ma da siffa uku suna ambaton Allah da siffa uku kiyaman wa qu'udan wa ala jurubihim a tsaye da a zaune da kuma akan sansanin su kaga ambaton Allah harshe uku a tsaye da a zaune da a kwance sannan wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi suna tunani critical thinking a halittar samai da kasai ba kawai su tuna don duniya ba suna cewa rabbana ma khalaqta hadha batila Allah baka halicci wannan dan barna ba ko dan wasa a ka'idan karanta qur'ani ba da ma ka tsayar ba da ma halatta ha za ka tsaya dole sai ka kara da batila in ka ce rabbana ma halatta haza kaga ya canja ma'ana to dole sai ka ce batila to kaga na biyu siffatu shine tunani akan halittun da Allah ya nasa mai da kasai amma in suka tuna yana kara musu imani sai na uku suna addu'a da cewa me Fakina azaban nar Allah ka kare mu daga azabar wuta ayar gaba tana siffar wutar ne rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita wa mal zalimin min ansar karkashin na uku ne sai Allah wutar nan ba ma so mu shiga Allah an nisan taddamu wallahi wanda ya shiga ya shiga uku irin suna kama kafa da fadanci ne siffar su ta hudu Allah ya ce rabbana suna ta ya mahalicin mu shi ba asalin sa ya rabbana ne hmm. ya mahalicin mu innana lalle mu ina mun ji munadiyan wani mai kira yunadi lil iman yana kiran mu ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'ar da kuka yi imani ku zo ku bi Allah wanda ya bi Allah mako masa aljanna wanda ya saba wa Allah mako masa wuta shine sami'ina munadiyan yunadi lil imani mun ji wani mai kira yana kira zuwa ga imani wannan mai kiran shine ya zo da sako shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya kira kuma sai ya zo da qur'ani shine sami'ina munadiyan yunadi bi qira'atil qur'ani ila al-imani billahi yana kira mu ta bangaren karanta qur'ani yana fassara mana qur'ani sune sunnoninsa yana cewa mu yi imani da Allah fa amanna sai muka yi imani da shi kaga sifar da ta nawa ta hudu kenan ya kira mu zuwa ga imani kuma mun amsa mun ce sami'ina wa ata'ana ashe biyayya zuwa ga siyayyen halitta iya daga cikin dalilin tsira a duniya da a lahira fa na sai muka amsa kuma wannan shi yasa duk inda ake karanta qur'ani ake so a yi shiru saboda qur'ani nan da mu yake magana a taro ko sarkin garin ku yake speech kana surutu ai za a san ba ka da ladabi duk inda babba yake magana ana so ka yi ne ka saurara Allah akwai babban da ya kai Allah babu duk wani babba a wurin Allah kala ne to in ana karanta maganar Allah mu zo muna da ladabi shin ana karanta Qur'ani mu yi shiru saurarawa iya da muhimmanci shi sa fa sai muka yi imani aran makana da wasu ayoyi da ke da alaka da wannan ko kwaya ɗaya ka ba mu misali a ƙur'ani? wa iz sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu mm. falamma qudiya wal وَلَّوْا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا مناديا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي, يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم Allah ya muku albarka ƙara ma kawo mana misalan ƙayoyin da hatta aljanu da suka ji ƙur'ani sun yi imani kaga rabbana inna na sami ina munadiyan yunadi lil imani akwai a mutane akwai a aljanu wannan ayoyi cikin suratul ahqaf daga aya ta nawa ya fara kai ka ce 30 ya ce 29 29 ne ba 30 din ba ka rage guda daya ba 29 bane daga aya ta daga 29 ne ba daga 30 ya fara ba so kuskure kai kaga Allah ya ce wa israfna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin annabi yana karanta qur'ani aljanu da suka ji suka ce ku saurara kaga hatta aljanu sun tsaya suna jin qur'ani suka ce kalu wannan ma qudiya wallahu ila qaumihim mundirin da suka gama ji sai suka koma wurin ƴan uwansu aljanu suna wa'azi aljani ya ji qur'ani yana wa'azi ya ga kai mutum kalu ya ina inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al wa ila tariqin mustaqim ya kaumana ajibu da'i allah suka ce ya ku mutanen mu aljanu ku zo ku bi Allah nan fa wannan qur'anin fa gaskiya ne wannan fa shine rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna ku yi imani da Allah in kun ji sakon littafin Allah ku yi imani da shi duk abin da Allah ya ce a qur'ani wallahi gaskiya ne mu bi shi shine tsira kuma a cikin qur'ani akwai maslahar duniyar da maslahar lahirar mu qur'ani ba wai lahira kaɗai ke gyara ba duniyar ma yana gyara maka ita shi yasa duk ilimi a duniya kowanne bayan ilimin qur'ani ne kuma musulmi yana rayuwa bai san qur'ani ba to ya zama a hankalci sai a ce yana cin abinci da hannun hagu yana kuma tsarki da hannun hagu shine yanzu zai gama cin abinci sai je ya tsarki ya wanke jajasa kuma ya dawo mai da hannun hagun cikin abincin to shi ne siffarsa amma ƙur'ani ke sa ka bambance damanka da hagunka yanzu tambaya akai akan aiki na gwamnati amma musulunci ya amsa tambayar ko bai amsa ba ya amsa shi yasa duk abin da babu addini a cikinsa ya lalace ba abin da kirme da mutum na kware adali mai tausayi da jinkai da rikon amana da sanin ya kamata da wa al'umma kamar addini shi ke gyara mutane yanzu ba dan addinin ba anan fa a cikin nan da ko su yan duniya da wani anan yanzu dan dambe ne me yasa wani anan bai zama kidnapper ko bandit ba saboda tasirin wa'azi ne ya hana ai ba constitution din Najeriya ya hana shi ba tasirin karantar da shi addini ne ya hana shi shi sa a daga cikin abin da ke gyara ƙasa shine riko da addini yana gyara ƙasa rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an amilu bi rabbikum fa amanna Suka ce rabbana na lana bana. ya allah kaga siffa ta hudu shine amsa kiran Kur'ani da kiran fiyayyen halitta siffa na biyar suka ce me rabbana faghfir lana dhunubana ya mahalicin mu ka gafarta mana rabbana rabbana rabbana suke ta maimaitawa kaga me yasa suke kira rabbana anan saboda tabbatar da rububiyya Allah shine Allah ne ya halicce su tun da fashi yayi su to ya dace a masa me a masa biyayya a bauta masa shi ya sai kira da rububiyya kuma yujuwali a addu'a an fi kiran ya rab ya rab ya mahaliccin mu Rububiya na cewa Allah shi ne mahalicci kala biyu ne akwai rububiya amma akwai rububiya kasa. Rububiya amma an kace Allah ya halicci duniya da kowa da ke cikin duniya ya zama ka tabbatar da halittar Allah ne cikakkiyar ne gamammiyar rububiya. amma an kace aran isa bawan Allah Allah yayi wannan bawan Allah nasa ya zama rububiya ce kasa don na faɗe yanzu a babin yabo ne in kace wani ai bawan Allah ne to kana yaba shi ne mafhum to shi duka du'anin da suka ce rabbana amma ne ko khassa khassa ne anan khassa ne suna nuna Allah mahalicinsu ne su nuna su special ne a wurinsa in wasu sun ƙi binka Allah mumun mun bi ka in wasu sun yi kunnan uwar shegu ya Allah mu ba za mu yi ba abin da kuma dan Allah shi muke yi ya zaka ce inna na sami ina munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna ai mu mun bi ka Allah so haka mu a cikin bayin ba masu bijirewa bane masu sallamawa ne shi sa ana samun rububiyya amma da rububiyya khasa bi rabbikum fa amanna eh, eh bi rabbikum bi rabbikum shine amma din fa amanna ya zama khasa na'am bi rabbikum duka ya game tana da misali kari daya qur'ani qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun qalu amanna bi rabbil alamin wannan ita ce rububiyya amma rabbi musa wa haruna rububiyya khassa cikin suratul a'raf ayata 121-122 Allah ya muku albarka na'am don haka faga fillana na Allah ka gafarta mana zunubanmu wa kafir anna sayyi'atina kuma ka kankare mana kananan kurakuranmu faga fillana gafara ta zunubai iya nufin manya-manyan zunubai so manya-manyan zunubai gafara ake yi sayi'at kanana kuma wa kafir ka kankare mana to su kanana ne don zunubai kala biyu ne akwai manya-manyan zunubai akwai kananan zunubai shirka babban zunubi ne kisan kai na ganganci babban zunubi ne cin riba babban zunubi ne zina babban zunubi ne ƙarya babban zunubi ne luwaɗi babban zunubi ne ƙauye haƙƙin iyaye babban zunubi ne zaluntar iyalai mata da 'ya'ya babban zunubi ne cin amanar da aka baka babban zunubi ne zalunci tsakanin mutane babban zunubi ne akwai kuma yan ƙananan kurakure to anan sai suka roki Allah in mun fada babban zunubi Allah ta'ala ka gafarta mana in mun yi ƙanana Allah ka kankare mana shi babba a gafarta karami a kankare so duka bangare biyu ne kuma duk da sun ce amanna fage lana wanda yake bayyana mai imani yana iya yin kuskure wata rama ya fada babban zunubi yana iya kuskurewa amma ba a cika samun sa da ganganci a ciki ba kuma bai cika shiga ciki ya zauna ya ta rayuwa tsundum a ciki ba sai dai tsayi yana iya sa wata ya fada cikin kuskure don shi ba ma'asumi ba ne ke sa a zunubai akwai manya akwai ƙanana kuma a wasu lokuta in ka nisanci manyan ƙananan ko baka roki gafara ba Allah yana iya yafe maka so ko baka nemi a kankare ba Allah yana iya kankarewa arama za ka ba misali ɗaya ko biyu a ƙur'ani na wannan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa naghfir lakum in tajtanibu kaba'ira ma ba shi sake da kansa إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئا نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة جزاكم الله خير يا باب مثالي قد na farko cikin suratun nisa ko aya ta 31 in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum in kun nisanci manyan kaba'irai kananan zamu kankare muku su kuma wa nudkhilukum mudkhalan karima za mu shigar da ku mashiga ta karamci a aljanna akai mashigar karamci Allah ya samu aljanna mashiga ta karamci aya ta biyu cikin suratul najm ko alladina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira huwa a'lamu bikum iz ansha'akum min al ardi wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa cikin suratul najm aya ta 32 kenan wahallu sharki Allah yake cewa bayin Allah na kware suna nisantan kaba'irai illan lamam sai dai ɗan abin da ba a rasa ba zaman ka mumini bai nufin baka da kuskure shi mumini shine wanda yake bin Allah ta'ala da da nisanta manya-manyan kaba'irai amma baya hana shi fadawa cikin irin zuno bai cire shi a imani kuma ana iya samun wata ran mumini ya fada cikin irin ma amma kuma bai tabbata a ciki sai dai tsautsayi wannan kuma bai zama dalili ba kace kuma bari yau mu je mu dan dana tunda an ce mumini na yi a'a baka ba in kana da imani baka zuwa ka dana sabon Allah baka yi baka yi zuciyarka ba ba ta sha'awar sabon Allah mafhum tayyib don haka a nan wurin kaga daga cikin siffar waɗannan ulul albab din mun samu ƙari na hudu shine sami'na munadiyan yunadi lil imani an amiru bi rabbikum fa amanna nabiyar rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana kaga addu'a ta Allah ya kare su ya kankare musu kurakuran su iya cikin siffar su roƙon sakamako mai kyau gobe kiyama yana ce zaka sai ka ce yin addu'a don a duniya su zama bayin Allah na kwarai a lahira kuma su shiga aljanna kaga siffa ta nau kenan ta biyar dukkan in kaga dama ka dauke ta guda daya mafhum sai don haka iya da muhimmanci mu dage da roƙon Allah kullum Allah ya kare mu daga saba masa Allah ta'ala ya sa mu ji kunyin sa lokacin sabo idan kuskure ya faru muka saba masa Allah ya yafe mana da kuma sa kada mu kara maimaitawa a cikin addu'a ya Allah ta'ala ka saka mu yayi kyau Allah ta'ala ka sa mu makwabtan annabi Muhammad ne a gidan aljanna sai mu rika roƙon Allah ta'ala ya mana baiwa wa tawaffana ma al abrar ka dauki rayuwar mu tare da abrar ba wai ana nufin rana ɗaya duka mu mutu ba a'a ka mana baiwa da mutuwa irin mutuwar bayan Allah na kwarai kuma in ka dauke mu ka sa mu je mu same su a barzaku matsayin mu daya in mun je aljanna mu zama makwabtan juna ne shine wa tawaffana ma al abrar wannan kyakkyawan karshe hatta annaba suna roƙa Allah ya ba su kyakkyawan ƙarshe arama ba mu misali guda ɗaya. Rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الصالحين مغانا سي قرآني والله قرآني مغانا الله ني الله ka duba annabi yusuf ne fake addu'an nan annabin Allah wanda fiye yin halitta yake masa kirari da alkarimu bunul karimu bunul karimu bunul karim dan daraja dan mai daraja jikan mai daraja jikan jikan mai daraja ai jama'a ka san ai ka san ya gaji sarauta kuma sarauta ta annabta annabi yusuf dan wa dan annabi yaqub annabi yaqub dan wa dan annabi isaq annabi isaq dan wa ibrahim kuma huwa sammakumul muslimina a ga wannan ai dan manya ne in ana vvvvvip ai ya kai matakin amma duk da haka dan ya nuna maka siffar ulul albab bayin Allah na bare yace rabbi qad ataitani minal mulki wa allamtani min ta'wilil ahadith ya Allah ka bani wani bangaren mulki ka duba tawali'u saboda ka'ida ɗaukaka tana sa ka zama mai tawali'u ne ba mai girman kai ba duk bawan Allah na kwarai ɗaukaka na koya mar humility ne ba girman kai ba in ka an samu ɗaukaka girman kai ya zo to akwai jahilci da rashin imani ke sa ka bani wani ɗan ɓangaren mulki gashin mulki ne annabi ne kuma a lokacin a ƙasar misira fa shine minister in charge of finance and natural resources wannan ni ban sani ba yace ka ba da wani bangaren mulki wa allamta ni min a ahadith kuma Allah ka min baiwa da fassarar wani bangaren mafarka fatira samawati wal ardi kai ka halitta sammai da kasai anta wali fi dunya wal akhira kai ne majibinci na a duniyance da alahirance da Allah mu duba wani kamba ma Allah da yake Allah shi yasa iya cikin ladabin addu'a in zaka fara ka fara da kanka ma Allah rabbi kadi fadi ni'imar da Allah ya maka ya Allah ka mun kaza ka mun kaza ka ban lafiya ka bani ayya ka bani kaza na biyu ya Allah ta'ala kai kai sama kai kai kafa in babu kai adda Allah ta'ala in babu yaddarka ba za mu zama komai ba in ka bamu mun samu in ka ana mun hannu ya Allah sai yace tawaffani musliman Allah dauki rayuwata ina musulmi wa alhiqni bis salihina ka sadar da mu da salihan bayi gobe kiyama shine wa tawaffana ma'al abrar dinna ya Allah ka sa mu mu sabu da salihan bayi ki sa mu yawaita addu'a Allah ta'ala ka sa aljanna mu makwabtan annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam Allah ka sa ga irin gidan sayyidina Abubakar ga Umar ga Uthman ga Ali ga Umar bin Auf ya Allah ka sa mu ma muna gefen su haka muke roƙo su ne ‘yan Allah ka samu a damshinsu wannan shi ne original damshi ɗin Allah ta'ala ka samu a damshinsu bayan Allah na ƙwarar nan Allah ka samu makwabce su a aljanna a duniya Allah ba mu gansu ba Allah ka sa aljanna mu makwabtansu ne yanzu da Allah akwai ni'imar da ya kai ga gidan sayayyen halitta a aljanna ka fita ka je ka gayarsa da sayyidina abbakar ka je kaza <laughs> bahaushe ya ce wata niyyar wata in aka yi wasa ta fi ƙarfin makwabtan ba ba kowace a makwabtan kai gasan wata biyar a makwabtan ba babu ita Allah sai dai kai ba ba kauye ne iri na ba Allah akbar Allah haka yake cewa wata waffana ma'al abrar a wannan ayoyi muna ƙara ganin wasu siffofi muhimmai cewa saƙon ƙur'ani ba iya ga mutane bane har da aljanu shi yasa a waɗancan ayoyin da arma ya kawo da cikin suratul ahqaf ai aya ta 29 da 30 da 30 da daya ai kaga magana ne akan aljanu kuma da daman ibada din Allah yace wa ma khalaqtul jinna wal insa yace illa liya'budu anan san da aka kira aljanu gaban mutane wa ma khalaqtul jinna aya ta 56 cikin suratul zariyat wanda yake bayyana mana in muna wa'azi a yanzu nan da muke akwai aljanu da ke jin wa'azi tare da mu akwai aljanu da su ake duk karantarwa da ake suna wurin ana yi da su a cikin su akwai ustazai akwai alarammomi akwai masana hadisi almuhaddisun akwai limamai akwai ladanai a cikin su akwai yan agaji sannan a cikin su akwai nigogi akwai yan jaba akwai yan sara suka akwai yan ɗaukar amarya a cikinsu su akwai fadin Barcelona akwai Madrid akwai City akwai United yadda duk kuke gani wato duk abin da ke zahiri a duniyar mu na a duniyar su akwai a cikin su akwai sarakuna akwai dagatai akwai hakimai akwai wanda yana ji shi ma first class India ne yana ji da kaza yanzu haka ake ranka ya dade Allah ya taimake ku shi ma a cikinsu haka ne a cikin akwai kansuloli akwai ciyamomi akwai gwamnoni akwai shugabannin kasashe akwai sadatoci akwai cewa duk abin da kake gani a duniyar mu ta mutane akwai irinsa a duniyar aljanu duniya ce ta daban-daban ga muna cikin tamu suna cikin su, kuma suna rayuwa a cikin irin inda muke rayuwa kuma sun san junansu amma duk da haka Allah ya ɗaukaka darajar mu a kan darajarsu yadda za a ce aran ma abdullahi abba zariya akwai kuma ma za ka samu wani ma ifiritu akwai ma da zai kala da inda wa ilmin minar kitabi so a yadda kake ji a nan yanzu yadda gwani ke da kwayi kuna mm, akwai aljanna shi ma yana musu kira'a haka za a rika mm, Allahu akbar akwai kuma yan duniya su ba abin da suka iya sai sabon Allah in fact a cikin su an fi sabon Allah a cikin mutane saboda shirya ta fi karanci a cikinsu don haka wata wafana ma'al abrar na'am ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا يا مهل التم وآتنا كبام ما وعدتنا abinda ka mana alkawari ala rusulika akan harsunan manzanninka da aiko wala tukhzina yawmal qiyama ya Allah kar ka ba mu kunya gobe kiyama Allah kar ka samu ji kunya gobe kiyama jama'a duk kunya kunya ne kunyar lahira tashi kowanne mu Allah ka sa ka da mu ji kunya gobe kiyama innaka lalle kai la tukhliful mi'ad Allah ta'ala ba ka warware alkawari rabbana ya mahalicci mu nan ma suna ƙara tabbatar da me rububiyya ce ta Allah kuma rububiyya khassa suna nuna cewa ya Allah nan da suke kira na farko shi ya halicce su kuma sun sallama zuwa gare shi yadda da Allah ya halicci mutum bai ba shi rububiyya khassa sai bayan ya yaddan kuma ya mika wuya zuwa ga mahaliccinsa Mika wuyan ke baka tabbacin ka samu rububiyya khassa da su duk wanda ke bin Allah to ya tabbatar da rububiyya ta Allah khassa ke ne daga suka ce rabbana ya mahalicin mu wa atina ka bamu ma wa attana abinda ka mana alkawari saboda me saboda duk wanda ya zo duniya daman ya zo duniya da alkawari in ka bi Allah makomarsa aljanna wanda ya sami Allah makomarsa wuta duk abinda Allah ya tanada gobe kiyama babu wanda ba mana bayaninsa ba duk abin da za mu tara a lahira wallahi azim Allah ya mana bayanin sa ɗaya bayan ɗaya muna da ayoyi da dama an sha kawo su babu lokacin kawa saboda lokaci amma dai mu kiyaye cewa rayuwar da muke a nan ba kara zube bane duk wanda yake neman aljanna ya san hanyar da ake bi a shiga aljanna duk wanda ke son wuta ya san hanyar da ake bi a shiga wuta kuma mai son aljanna a bakinsa ko da yana fada a baki in aikin yan wutan yake yana da yakinin zuciyarsa na kalubalantarsa shi kansa in ya kwanta sai ce kaiwa ne wannan abin da ake daidai ne kuwa shi kansa ya sani hmm. shi sabon Allah ba sai an ga maka ba mai yin ma ya san me yake yi hmm. duk wanda kake ga suke ta'addanci na terrorism ko kidnapping ko banditry su da kansu su abin da suke mai muni ne hmm. saboda fitirar dan adam wani lokaci ko babu addini yana gaya mana wannan abin kan ai babu alheri a cikin sa ta inda kake ganewa duk abin da baka so a maka to kar kai wa wani duk abin da baka so a maka kar kai wa wani to da haka sai ka zauna lafiya ka mu'amalanci mutane da yadda kake so a mu'amalance ka ka ba wa mutane irin abin da kake so a baka ka kare sharrinka daga mutane yadda kake bukatar su kare sharrinsu daga gare ka shi yasa da ban makomar aljanna mun san siffofin da Allah ya kira siffofin aljanna a farkon mu'minuna ai ya kira ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya daga ƙarshe sai taimako masu aljanna ɗazu da muka kira na suratul ra'adi duba a faman yi alamu annama ma unzila ka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ama inna ma yatazakkaru ulul albab alladhina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mithaq gaba sai ce me banda wannan Kaya ta ƙarshen kifin sai ce jannatu adini yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum kaga sun shiga aljanna kuma in suka shiga aljanna gaisuwan da ake musu assalamu alaikum bima sabartum shi da gaisuwan aljanna amincin Allah ya tabbata akan ku saboda hakurin da kuka yi a baya ba a shiga aljanna sai an yi hakuri a duniya hakuri uku ne hakuri bin Allah Haƙuri nisan dan sabon Allah hakuri akan kaddarar da Allah ya maka mai dadi da marar dadi yanzu mun kira kisar Yusuf dukka wannan hakuri guda uku san da Yusuf alaihi salam Allah ya bashi nasara na farko ya hakuri akan kaddara an jefa shi a rijiya yayi hakuri yayi haƙuri akan bin Allah ya shiga gidan kurkuku bai yi laifi ba ya ci gaba da karantar da addini a gidan kurkuku yayi hakuri wajen nisantan sabon Allah imra'atul aziz ne neme shi da zane ce shi yana tsoron Allah kaga dukkan hakuri ukun yayi kuma a cikin su wanne yafi wahala nisantan sabon Allah yafi wahala saboda jin Allah Allah ya sauwake shi kaddara ba ka da zabi shi yasa ake cewa hakuri ya zama dole amma babban abu shine kana cikin wadata da kwanciyar hankali kana da ikon sabon Allah ka ce inni akhafu laha rabbal alamin a duk hakurin Yusuf wannan yafi kowanne kuma wala tukhzina yawmal qiyama Allah karka tabar da mu gobe kiyama Allah bai tabar da mu'mini ka yi ba misali ɗaya yaran mu يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه jazakumullahu khaira bangaren suratul tahrim bangaren aya ta takwas ranar kiyama mu annabi da mu'mine ba sa jin kunya in dai baka so ka ji kunya kiyama to ka zama mu'mini in dai ka zama mu'mini wallahi a filin kiyama babu kunya innaka lalle kai Allah la tukhliful mi'ad zaka warwar alkawari in kai alkawari tabbas ne wannan kuma siffa ce da Allah ya ba wa salihan bayi salihan bayi ba sa warware alkawari hmm. in kana son shiga aljanna a same ka da magana daya in ka ce e, e ne in ka ce a a a ne duk abun duk yadda za a tilasta ka kar ka yi alkawarin abin da ba za ka yi cikatawa ba ko bai kace in dai ba za ka iya ba to kar ka dace wannan alkawarin kai alkawarin abin da za ka cika don alkawari a wurin Allah gobe kiyama abin tambaya ne ta haka saumarin kare siffofin su kaga rabbana inna na sami ina munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna na hudu rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma al abrar na nawa nabiyar duka nabiyar ne rabbana wa atina ma wa atana ala rusulika ashe wanda yake bayyana mana addu'a idan ana yi sai an nemi rabautuwan duniya da lahira hmm. kaga a cikin su akwai neman gafara a duniya hmm. sannan akwai neman tsira a lahira so musulmi na kware ba zai zama kullum addu'a sa lahira ba duniya ba ai daga duniyan ake neman lahira kuma asara ce shiga uku ne ya zama duk addu'ar ka kullum a duniya Allah ka baka kuɗi Allah ya baka kaza Allah ya saka gina kaza Allah ya saka sai kaza ya zama duk addu'a duniya babu lahira abawa ne ai ka zama zero